ina ba ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa mu ta kawo a wannan rana ta laraba wanda yau ita ce uku ko ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1445 wanda yau ita ce ranar sha uku ga watan uku ko shekara ta 2024 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddasa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba mance ba jiya muna kan wannan aya ta faɗin allah ta'ala wato aya ta biyar wanda Allah ta'ala yake cewa huwa allazi aya ta biyar da aka karanta inna Allah la yakhfa alaihi shay'un See. aka ji karatun ta jiya malam ya karanta mana yau kuma ya maimaita jazakallahu khairan barakallahu fi wannan aya babu ko shakka tana karantar da mu tauhidi tsantsa domin tana gwada maka cewa babu wani wanda yake daidai da Allah duk wanda ka gani ba Allah ba to bawa ne ko da an yi ƙoƙarin a allantar da shi to ana nan wata rana sai ka ga ya gaza sai ka gaggazawar shi ta bayyana abinda yake gwada cewa ba Allah ba ne tun ba a je ko ina ba za ka ga ya bayyana muka ji cewa Allah ta'ala shi shine yusawwirukum fil arhami kaifa ya sha Allah shi yake suranta ku a cikin mahaifa wato mahaifu kuka ce mahaifa yanda ya so ya suranta ku idan Allah ya so sai mutum kyakkyawa ko yi shi mummuna ko yi shi dogo ko yi shi gajere ko yi shi fari ko ya yi shi baki yadda Allah ta'ala ya so ya suranta mutane haka Allah yake suranta halitta ba tare da wato wani ya shiga cikin al'amarin ubangiji ba wannan mun ji wato ajiya yana daga cikin tsari na ubangiji mun ji dalilai daban-daban daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa a cikin wannan aya fiha ta'ridun a cikin wannan aya akwai bijirowa yace kai bal tasrihun akwai bayani karara ba bijirowa ba akwai bayani karara bi anna isa ibn maryam abdun makhluqun cewa isa dan maryama bawa ne halitta ne ba Allah bane ko ba ka ba masu wannan aƙida cewa isa dan maryam Allah ne ai kaga su ne mutane masu yawa na biyu a ƙasar bayan musulmi kako ba karamin magana ba ce kuma suna nan kudura da wannan cewa isa dan Allah ne idan kana tare da kirista ma to sai kaga bai san Allah ba shi annabi Isa kawai ya sani in ya zo faduwa sai ya ce Jesus ba haka suke yi ba kaga wannan mushriki ne babu shakka wannan arne ne bai da wani suna sai arne domin duk wanda ya kira wani wanda ba Allah ba babu shakka kafiri ne domin Allah ta'ala cewa ya laqad kafara allazina qalu inna Allah laqad kafara allazina tabaraka wa ta'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ce Allah almasihu dan maryam Allah ne Allah ya ce sun kafirta bi ma'ana kafirai ne don haka kai kowace ƙungiya ka shiga ta yan haɗin kai da duk kai ka gama dai Allah dai ya ce kafirai ne ko dai kai wa Allah gyara ko ka bar magana yadda take sai ka zaɓi wanda za ka yi amma dai Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam wannan aya ce ba mai iya canja ta haka take hakika sai da Allah ya tabbatar wato ya ta'akidi hakika waɗanda suka ce isa ɗan maryam Allah ne Allah ce waɗannan sun kafurta sun wa ubangiji sun kafurcewa Allah sai Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahu wahid Allah ya ce ba wani abin bauta da gaskiya sai abin bauta guda ɗaya shine wa shine Allah ba abin bauta sai guda ɗaya tak shine Allah shi yasa da ya tashi faɗar kansa sai ya kawo kalmar da ba ta ɗaukan juyawa kalmar da ita ba ta da biyu eh Allah bai ce kul huwallahu wahidun ba kaga wahid ai akwai isnani sai Allah ce qul huwallahu ahad haka kalmar take ita wannan kalma haka take ba ta da biyu qul huwallahu ahad ka ce shine Allah makadaici Allahu samad wanda Allah wanda duk wata bukata shi ake tunkara ya biya idan aka je wajen wanda ba shi ba bukatar ba ta samun biya an gane ai yawwa in ka kalla according to the bible jesus ate and drank ya ci ya sha magana ta gaskiya he must find his way to, to, toilet <laughs> yawa whether you like it or not saboda mutum ne mutum ne mu abinda muke so mu tabbatar mutum ne shi mutum yana ci yana sha idan ko ya ci sai ya je bayi haka ne ko ba haka ba yawa ai bahaushe da ya maganin kowa yake cewa ba haya <laughs> ko ba haka ba yawa eh ka je gidan shugaban ƙasa a gama ƙera gida sai a ce maka nan wurin bayan gida ne da ko ba haka ba wato Allah malam Allah Allah ne idan Allah yana so ya gwada wa mutum ya gaza ba a zuwa ko ina Allah zai gwada mai ya gaza ana cikin mitin executive council na ƙasa suna mitin cikin shugaban ƙasa sai ya kada sai ce excuse me haka ne yauwa ko dai a ci gaba da mitin ko a jira shi dole zai <laughs> je babban mitin wato idan mutum ya fahimci Allah ya huta duk wanda ya gane Allah ya huta ya zauna lafiya idan Allah yana son bawa da rahama sai ya nuna masa waye Allah sai ya fahimtar da shi waye Allah idan aka ce shugaban ƙasa bai da lafiya dole ya aje ofis ya tafi treatment saboda kasashe ne yana rashin lafiya Gaza ba shi ta bayyana nan muka yi shugaban ƙasa shehu musa ya raduwa ai umar musa ya raduwa allah ya ji kansa da rahama ai kaga aje ofis din yayi wata kusan biyu ya tafi neman lafiya saboda aikin da zai yi bai yi sai da lafiya kuma lafiyar ta wace ce ta allah ce idan ya janye lafiyar sai radda ya so ya dawo da ita amma tashi ce to haka idan Allah ya saka wa bawa yunwa ko kishirwa zai ce excuse me sai ya ruga shawo ruwa ya dawo in bai sha ruwan ba mutuwa zai shi yasa bible shi yake ba kirista amsa jesus ate and drank kaga wannan these are attribute of wa human being siffofi ne na mutum ko ka ko ka so mutum ne shi kuma allah ba mutum bane. shi sa ko ga muna inkari wa 'yan ɗariƙu musamman waɗanda suke 'yan faira an samu wasu wai ne 'yan faira shirka a bakinsu abin ya yi yawa sai mu ce zo da yana dukan kirji annabi ba mutum bane annabi ba mutum bane to menene ba faɗa gaya mana menene aljani ne kai kana ga aljani ya fi mutum daraja a tunaninka babu wata halitta cikin halittun Allah da ta kai darajar dan adam walaqad karramna bani adam Allah ta'ala ce walaqad karramna bani adam Allah ce mun mutunta mutum duk a halittun Allah ba mai darajar dan adam don haka manzan mu annabi Muhammad mutum ne amma ba kama kowa ba kai ma ai ka san ba kama kowa ba ko ban ƙara shi ba ka san ba kama kowa ba tunda ai ba kaman mu yake ba ko ba haka ba annabi yana iya yin azumi ya kwanaki bai ci ba bai sha ba sahabbai suka ce za su gwada ya ce lastun misli ba iri na kuke ba fa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi ni ina kwanci duk dare ubangiji yana na ce da ni na shayar da ni ina da taimako daga Allah ku kuma ba ku da wannan taimakon kar ku gwada annabi ya hana su amma ya ce shi ba mutum bane a a annabi yana cewa inna ma ana basharun nassin qur'ani ma ko inna ma muka kalli wannan aya Allah tabaraka wataala ce shi ya umarci manzansa annabi Muhammad ya ce kul ka gaya masu inna ma ana basharun lallai abin sani ni mutum ne yanzu ka ce ba mutum bane wa kake karyatawa kaga wannan hadari ne amma misali yanzu kai menene na annabi ya daidai da namu akwai babu shi ko meye na annabi mai daraja ne ba a kanmu ba a kan sauran annabawa da manzanni manzanmu annabi muhammad duk ya fi su daraja ɗaukakar darajarsa ba ta sa ya fita daga mutum ba ya koma aljani sannan bai koma mala'ika ba yana nan a a mutum kuma annabi yana jin yunwa siffofin mutum sun tabbata a kansa da yawa hadisai da dama wata rana annabi ya fito gida sai game da abubakar ne siddiku annabi sallallahu alaihi yake ce mishi me ya fito da kai cikin irin wannan lokaci ya ce ma akhrajani illa alju ya ce ya rasulullah tsananin yunwa ne ya fito da ni cikin ya kasa hakuri na fito in nemi wani abu sai annabi ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa ba abin da ya fiddo ni sai irin abin da ya fiddo ka yunwa sai annabi ya ce zo mu ji suna tafiya aka gamu da umar shi ma yunwa ce sai ce to zo mu ji a cikin sahabbai na a madina akwai wanda gidansa ya koma gidana saboda yadda ya tarbi manzan Allah abu ayyuba al-ansari abu ayyuba wanda Allah ne ya zaɓe shi yawa annabi masauki da gidansa e eh, kasa akwai mai kuɗin da baya gori ko nan gaba ba zai gori ba ce ai mu muka kaza a'a duk gidaje an buɗe hannu annabi ya shigo amma Allah ya zaɓi gidan Abu Ayyub al-Ansari a matsayin masaukin manzon Allah muna ganewa sai annabi ya ce ku zo mu je gidansa ana zuwa da yake shi din dan gari ne yana kallon manzon Allah sai ya gane cewa akwai wata magana sai ce ya rasulullah ga wuri ku zauna ya kawo wa annabi ruwa ya kawo mashi abubuwa nan take ya ba da umarni a gidan a kawo abin da yake zai fito da sauri a fara da shi kuma yasa aka yanka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunkiya aka gasa saura aka soya saura aka dafa saura duka aka kawo wa annabi ya ci wanda yake so bayan an gama ci an koshi sai annabi ya ce wa sahabbansa wallahi sai Allah ya tambaye ku akan wannan ni'ima da ya muku ta yau ta koshin nan Allah sai ya tambaye ku mahallu shahid shine annabi yana jin yunwa ya tafi neman abinci ko ba haka ba yanzu sai wani ya ce maka shehunsa ya shekara arba'in eh, menene kwanansa arba'in bai ci ba wai shehunsa ya shiga kalwa kwana arba'in kai ka san ni na san kai da shehunka duk ƙarya kuke kai ka san haka ƙarya kuke yi ba wanda zai shekara arba'in bai ci ba ai bai kai annabi ba shehunka bai kai annabi ba da annabi zai yi hijira daga cikin abin da aka yi provision ɗinsa aka neme shi aka yi tanadinsa malam hada abinci annabi bai ce mu tafi ba kawai haka nan da yunwa a'a tafiya ce kilomita 450 zuwa 500 maka zuwa madina ba karamin magana ba ce eh, asma'u yar gidan abubakar ita ke zuwa tana kai musu abinci za ta shirya abinci har ma aka kira ta zatun ta takan tsaga gyalanta ta ɗaurewa annabi abinci tare da mahaifinta a zaga a sha tale-tale a kai malam abinci ai duk malintan mutum dole ya nemi abinci ko ya mutu ana ganewa ai nan da kuka gani zanne jira kawai nake a sharuwa ko ba haka ba yawwa ba wani waliyi ba ne ba wani walittaka yawwa Allah kaɗai ya san waliyi yawwa a sharuwa mu dan samu abin da zamu kara sai mu ga yadda za a yi kuma gobe a ɗauka da haka da haka dai a samu a kai wannan ibada don haka wani ya zo ya mana ƙarya ya ce wai waliyin sa ya shiga wani wuri kwana arba'in bai ci abinci ba shi ya san mu mun san ƙarya yake neman abinci kawai yake a wurin waɗanda ya tara waɗanda ba su san abin da ake ciki ba yawa ya nemi abincinsa wannan amma ƙarya yake jama'a mu daina wasa da addini menene ma'anar waliyi ba masoyin Allah ba duk walittakan waliyinka ya kai annabi tambaya ce ake maka walittakan waliyinka ya kai annabi ya aka annabi yana jin yunwa ya fita nema eh kar ka kawo wani abun da zai gwada waliyinka ya fi annabi kai ka san ba za mu yadda ba Allah ya gyara zuciyarmu shi yasa ƴan uwa musulmi wallahi ba abun da zai fidda bawa daga cikin wahala da ainihin renin wayau da ake masa irin ya je ya nemi ilimin addinin islama ya san Allah yanzu dai kaga a cikin wannan aya da Allah ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shi ke suranta ku a mahaifa yanda ya so sai ibnu kasir ya ce to in ko aka dubi wannan aya a cikin ta Allah ya bijiro da bayani ko da ba kai tsaye ba kai bal tasrihun Allah ya yi bayani ma karara cewa Isa dan Maryam bawa ne na Allah abdun makhluqun bawa ne da Allah ya halice shi kama khalaqa sa'iral bashar kamar yadda Allah ya halici sauran mutane Allah ne ya halice shi kamar yadda ya halici sauran mutane li'anna Allah sawwarahu rahim domin Allah ne ya suranta shi a cikin mahaifa wa khalaqahu kama yasha Allah shi ya halice shi kamar yadda ya so a cikin mahaifa fa kaifa yakunu ilahan yanzu don Allah jama'a da zan ce Allah yana cikin masallacin nan wannan bai zama eh, rage girman Allah ba masallacin nan bai iya ɗauka Allah eh to duk wanda mahaifa ta ɗauke shi to ba Allah ba ne annabi isa ba haihuwar shi aka yi ba kissan maryam mahaifiya annabi isa wanda za mu ji nan gaba ta ɗauke shi a cikinta da aka haife shi me ya faɗa qala inni abdullahi kaɗai ya ishe mu hujja ana tambayar ke maryam ina kika zo da jariri ke ba mazinaciya ba gidanku ba mutanen banza ba ya aka yi haka amsa ba ita ta bayar ba sai yaro ba da sai ta nuna yaron ta ce ga inda za ku samu amsa wurin jaririn nan amsa ta fi ƙarfi na yau jaririn nan ne zai magana da izinin Allah sai ta nuna shi to kai jariri ya aka yi ƙala sai ce inni abdullahi nan ya ba su amsa ya ce ni bawan Allah ne jama'a mun ji amsar Kala inni abdullahi kaga maganan al-imam ibn kathir ta fito cikin qur'ani ana ganewa da yake cewa wannan ayat ta tabbatar da isa ɗan maryam bawan Allah ne me yasa ya zama bawan Allah domin an ɗauke shi a mahaifa ya jujjuya a mahaifa yadda muka zauna a mahaifa shi ma ya zauna a mahaifa sai dai daɗewan mu a mahaifar ba ɗaya ba amma ya zauna a mahaifar kuma haihuwar shi ake yadda ake haihuwar ɗa haka aka haifa annabi isa yanzu kai ka ce Allah aka haifa cikin jini ka ce Allah ne ya kwanta cikin cikin wata mata ai kaga baka san Allah ba shi yasa Allah ce ma qadarullah haqa qadari Allah ya ce ba su girmama Allah ba irin girman da ya dace da Allah ya zaka ce Allah ya shiga mahaifa ko cewa kai Allah ya shiga masallacin nan baka girmama Allah ba shi yasa waɗanda suke shimfiɗa farin kyalle su ce Allah da mala'ika Jibrilu da manzan Allah suna sauka akai muka ce ba haka bane Allah baya zuwa ko da aka ce Allah yana zuwa saman duniya ba ana nufin yana shiga nan ba Allah ya fi karfin wani abu ya rufe shi a ce wannan sama ta rufe Allah ba ta isa ba Ba ta isa ba wannan sama sai dai ta rufe ni ni da kai amma ba ta iya rufe Allah sama ta biyu ba ta rufe Allah al'arshi bai rufe Allah ba abin da ba yadda za a yi wani abu ya zauna saman Allah kuma ba yadda za a yi wani abu ya ɗauki Allah a ce shi yake ɗauke da Allah kamar yadda kujeran nan ke ɗauke da ni da za a janye ta faɗuwa zan yi za ku ji ni tush a ƙasa kawai na faɗo kuma ni din ne na faɗo dan ba kowa ba ne amma ba yadda za a yi wani abu ya ɗau Allah bai yiwuwa haka nan wani abu baya rufe Allah bai yiwuwa kai ne rana ke damunka domin rana kai tana damun ka, shi kuma Allah baiwa ce gare shi yadda ya so haka take yi wata yadda Allah ya so haka yake yi taurari shi yasa akwai buƙatar ka san waye Allah idan ana maganar Allah fa ka duba halittun Allah da halittun Allah zaka gane Allah wannan duniyar gaba ɗaya da kake gani duk ka tattaro ƙasar da ka sani ka haɗa gaba ɗaya kai wannan duniya idan ka ɗauki duniyar nan gaba ɗaya ka jefa cikin sama ta ɗaya za ta ɓace yadda ka san sile yana ɓace a cikin daji saboda girman sama ta ɗaya kuma tafiyar nan ya kai tafiyar shekara 600 ka duba hadisin al-isra wal miraj idan ana maganar girman Allah abinda Allah ya sa ka gane kawai shi kake ganewa sai ka sallama hmm. Allah daban wanda ba Allah ba daban kuma kowa ne jama'a mun gane Allah daban wanda ba Allah ba daban don haka annabi Isa bawa ne da ya zauna cikin mahaifa wa khalaqahu kama yasha Allah ya halicce shi yadda ya so ya halicce shi ya magana yana jariri ya halicce shi ba tare da uba ba idan wannan ya zama abin mamaki wai suna cewa abin nan eh, eh, haihuwar jesus is miracle saboda he was born without a father na haka ya zama miracle sai ka tambaya tsakanin haihuwar shi da ta annabi adam which one is more miraculous ko ba haka ba shi wannan without a father and without a mother na haka which one is more miraculous kawai mutum ne yake auna abubuwa da hankalinsa kuma shi bai da hankalin sosai ɗan kaɗan ne hankalin bai iya gano abubuwa hankalinmu kaɗai bai iya gano mana abubuwa sai an haɗa mana da karantarwa sai a auna da karantarwa wani abun Allah yana gaya mana abin da irin hankalinmu zai iya kama ne wani abun shi yasa aljanna da ake gaya maka daɗin da aka yi tanadi a aljanna ka bai iya ɗauka sai kawai annabi ya dunkule ya ce fiha ma la aina ra'at wala udhuna sami'at kai a cikin aljanna ma akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sai ka je zaka ji sai ka je zaka gani saboda in an ta bayani ba ganewa ma za ka yi ba ko ba haka ba ba ganewa za ka yi ba a nan duniya akwai inda za ka shiga kai ka san a wannan wurin lalle ba ƙauye ne kai a ƙwarai kuwa don dai ƙasar mu bata ci gaba wani cancanci amma ƙasashen da suka ci gaba duk masu yawo duniya sun san haka in ka ga wani abin da dan adam ya shirya san lalle daga kauye ka fito ga inda birni yake ko ba haka ba wannan da kai da dan uwanka mutum kenan fa ya kai inda baka kai ba malam ina ga lamarin Allah ina ga ubangiji shi yasa duk abin da Allah ya yi in dai Allah ya yi shi to za ka ga abin ya yi kyau kuma ya yi daidai duk gefen da za ka koma ka koma gefen teku ka koma gefen duwatsu ka koma gefen sahara duk abin da za ka duba malam fafi kulli shay'in lahu aya duk abin da za ka kalla aya ce ta dullu ala annahu wahidu tana nuna maka Allah ɗaya ne ko me za ka kalla ka kalla wannan abin yana gwada maka lallai babu shakka Allah guda ɗaya ne Allah kuma shine Allah don haka annabi isa bawa ne eh, ya za a yi zama Allah kama za a matuhun nasara kamar yadda kirista suke kiran shi Allah wakar taƙallaba ba fil hasha alhali ya yawo tsakanin hanji ya zauna cikin maman shi wata min halin ila halin ya jujjuya daga wani yanayi zuwa wani yanayi ya yi zaman ciki Allah ta'ala ya ce ya kum fi butuni ummahatikum Allah yana halitta ku a cikin cikin mahaifanku mahaifa uwayenku mata ana ganewa Allah shi yake halitta ku a cikin cikin iyayenku mata ba mun ji yadda ake bajiya a karatun ji a mun ji ko sai Allah ya ce khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta fi zulumatin salas kuna cikin duhu guda uku duhun mahaifa duhun ciki duhu ga nan Allah shi ya yi ku cikin wannan duhu mutum yana kwance bai san abin da ake ciki ba idan mahaifiyarsa ta ci abinci shi ma abincin ya dan ziraro masa ya ci ko in ta sha abin sha ya dan ziraro masa ana nan wata rana sai ya faɗo duniya yanzu wannan abin da yake kawo mishi abinci wata 'yar igiya ce Allah ya sa sai a sa abin yankewa sai a yanke ta sai ya koma yana tonda baki yanzu fa yazo zo amma nema yake bashi me shi fa ci kawai yake nema bai san shi waye ba bai san a inda yake ba ana haka wata rana sai ya bude ido yana kallon mutane ana nan wata rana sai ka ga ya kai wani mataki yana gane wannan yana gane wannan wata rana yana motsi har ka ga ya fara magana wata rana ya miƙe wata rana ya miƙe ya zama kyam ya zama cikakken mutum ai ta fama da shi ba haka wani zo yi zama mutum ya ta fama da shi yana cewa ni za a yi maka za E, eh, kai din ne wanda ka zauna cikin ciki ko ba haka mutum yana kumbura wai shi za a yi maka za to kai kuma awa ba komi a cikin ka sai kashi waye kai waye kai in dai banda sharrin shaidan yana hura maka kunne shaidan yana zuga ka yana cewa ka fi karfin a yi maka za ka fi karfin wa ka fi ƙarfin me idan ka gama kurin da za ka yi ƙarshe tsutsa ce za ta ci jikinka ko ba haka ba ne tsutsa su ɗan adam ba wai ba komi ba ne idan da zai tawalu ga Allah sai ya zauna lafiya su don haka irin wannan matakai su ne aka biyo wajen halittar ainihin bayi daga ciki akwai aya ɗaya zuwa biyu da za su ƙara tabbatar mana da wannan sai mu ce faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi ya ayyuhan idan ka duba aljami'u li hakamil qur'an uh, wato abin nan uh, uh, aljami'u li hakamil qur'an na imam al-qurtubi qurtubi da kuma ka duba abin nan sharhi na arba'un nawawi da sauran littafai cewa halittar dan adam khalqul insan fi sab'ati atwar halittar mutum babu wanda zai iso duniya face sai ya taka mataki guda bakwai mataki guda nawa guda bakwai wasu wannan aya ta ambaci kaba uku daga ciki na farko dai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al idan kuna shakka game da cewa ranar lahira za mu tashe ku Allah laƙana ku min turabin ku sani asalin halitta ku ya faro ne daga turbaya daga ƙasa fa inna khalaqnakum min turabin mun halice ku ne daga ƙasa thumma min nutfatin sai kuma daga baya Allah ya canja hanyar halittar taku sai ya koma yanzu yana halitta ku ne da maniyi thumma min nutfatin sai Allah ya halice ku daga maniyi thumma min mudghatin thumma min alaqatin sannan Allah ta'ala ya mai da wannan maniyin ya koma gudan jini ana nan wannan gudan jinin thumma min mudghatin sannan gudan jinin ya koma tsoka jama'a mu duba fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من alaqatin ثم من mutqatin مخلقة وغير مخلقة akwai wadda Allah zai yi halitta da ita ya mutum akwai wadda ba zai yi mutum ba a ce an yi bari Allah ta'ala ce wa nuqirru fil arhami ma nasha kaga har yanzu ana magana mahaifa din kenan Allah ce muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muka so idan mala'ika ya zo sai a ce mishi yan biyu ya Allah yan biyu wani iri mata zalla yan biyu wani iri maza zalla a'a yan uku maza gaba daya na a'a mace biyu namiji daya wani nuqirru fil arhami ma nasha'u Allah ya ce abinda muka so haka akai lokacin ina mai matar in ya isa ya faɗa abin da za a haifa in yana da iko ba zaɓi babu ita ma mai cikin karan kanta bata san abin da ake cikin cikinta ba ana aiki a cikin nata amma bata sani ba Allah ya ce wani kirru fil arhami ma na sha'u muke tabbatarwa cikin mahaifa abinda muka so mu tabbatar ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wani yayi wata eh, bakwai a haife shi wani ma shida domin dan da ya wata shida aka haife shi ɗanka ne wani yayi wata bakwai wani yayi wata takwas wani yayi wata goma wani ya shekara ɗaya a haife shi wani ma shekara biyu kamar irin Imam Malik dan Anas shekararsa biyu a ciki ila ajalin musamma muna tabbatarwa cikin mahaifa mutum ya zaman mahaifa zuwa lokacin da muka so ya ce sun mani kurijukum tiflan ana nan wata rana sai mu fito da ku duniya Allah ya gama halitta mutum ya zama me ya zama tiflu ya zama dan jariri ana nan ana nan ana nan ana nan sun mali tablugu a shuddakum ana nan sai ku kai girman ku kaga mutum ya zama garkame man kato wani yana iya ɗaukar uwarsa a hannu uwarsa mahaifiya ya rike ta haka ita ta zo da shi duniya amma yanzu ya zama garƙame man ƙato yana iya ɗaukar ta haka a hannu a wasu lokuta a ce uwa ta tsufa ta zama ya karama mutum yana ɗaukar uwa ya goya baya ko ya ɗau uban ya goya baya akwai wani bidiyo da na gani kwanan baya wani yana ɗawafi goye da mahaifinsa idan ka gan shi wani irin garkame man ƙato mala san kacecen namiji mahaifin ya zama ɗan ƙarami a bayansa yadda ka san ɗan ƙanƙanan yaro eh, malam wannan kaɗai ya ishe mu gane girman Allah lokacin da aka haifi wannan tike fa hannun wannan ya zo ƙila yana ɗauka shi yana ganin kamar ma zai karye ɗan laɓuɓu ko ba haka ba hannunsa ya zo haka yake kula da shi yau a mai allura gobe a bashi madara a siyo masa famfas kuke cewa haka yake ta yi yau an wayi gari ya zama babba shi kuma wannan shekaru sun ja kamar yadda ayan nan ta nuna cewa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri Allah ya ce cikin ku akwai mai mutuwa a hanya wani yana jariri yau zai mutu yau aka haifai yau zai mutu wani sati wani wata wani shekara wani goma wani ashirin wani saba'in wani ɗari Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri akwai wanda muke mai da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa ya tsufa tukub har ya koma liability ya koma mutane nauyi da safe a kai shi a shanya kamar tsohon kwando ya tsufa a kai shi a shanya shi akwai mutumin da na sani muna yara shekara sama da ɗari da ashirin gasa shi ake yi gadonsa ma na ƙasa aka yi masa gashi yaransa sun samu hali sun samu arziki a rayuwa amma dole gadon ƙasa aka yi masa za aka za a ƙuga wuta ko da yaushe da rana tsaka ana zafin rana ce maka sanyi yake ji haka za a zo a ƙuga wuta ka bar gidan biredi wurin yayi dumi yayi ɗumi, sai a janye wutan in ya dan huce sai a kawo shi sai a aje shi sai rika cewa yauwa na gode a duniya babu abin da yake so irin a yi masa haka abinci bai jin daɗin shi dama bai da mata wuri ɗaya muke da wannan bawan Allah mu dai mun gan shi a haka muka gan shi ba mu san ya aka ba kawai aka muka ganshi mu dai mun san wannan dai ba kadai tsufan ya kai tsufa akwai wani makwabcinmu ‘ya'yansa cikin ‘ya'yan makwabcinmu ɗin akwai wanda ya haife ni a lokacin nan shi wannan makwabcin nan ‘ya'yansa ma sun haife mu kaga ba na yau ba ne ana nan wata rana sai aka ce masa wannan alhaji hamzan ya rasu aka zo aka gaya ma wannan dattijo sai ce ikon allah ya ce alhaji hamza lokaci ya yi mutuwa kenan mai abin mamaki ta banni ta ɗauki wannan yaron wannan fa mai jikokin fa da ta taɓa kunne amma shine wannan yaron a wurin wannan dattijan aka ce wannan yaro ce kwarai ai muna nan aka kawo uwar shi tana yarinya karama an auro ta uwa wannan tsohon fa da ya rasu Allah ya ce daga cikin ku akwai man yuraddu ila arzalil umri sai ya kai lokacin da fama kawai za a yi ta yi da shi Allah bai ga damar ɗaukar ran shi ba kuma ba ku isa ku kashe shi ba kuma yana daga cikin wulakanci da kaskanci da rashin sanin darajar dan adam ka ɗauke shi ka kai shi gidan tsofaffi kai Allah ya ban maka mahaifinka ma ya girma a hannunka ba daraja bace Allah ya baka in dai banda taɓewa ka ce wai ka kai ka ka babanka gidan tsofaffi dan dai dan dai baka da albarka ai rashin mutunci ne tura suka koya mutane kai da Allah ya bar maka dama ka shiga aljanna kai ta kula da shi ko mahaifiyarka ko mahaifinka wai sai mutum ya dauki mahaifinsa ya kai shi wani gida wato wani ne zai kula da mahaifinka kai ba kai bane shi eh karshe gidan ma na ko me ka samu ai shine sanadi duk abin da ka samu duniya shine dalili hmm. ko me ka samu duniya ko da mahaifinka bai maka komi ba haihuwarka kawai da yayi mahaifiyarka in bata ma komi ba haihuwarka kawai ina mutumin da ya dau mahaifiyarsa ya fi da ita yayi duk aikin haji da ita gaba daya ya zo yake tambayan ɗaya daga cikin sahabbai ya ce kaji kaji haka na goye mahaifiyata duk mun yi komi na aikin haji shin na biya ta haƙƙin haihuwa sai ya ce numfashi ɗaya na naƙuda baka biya ba numfashi ɗaya na naƙuda idan Allah yana son ka da alheri sai ya barka iyayenka su tsufa a hannunka ka samu ka dan yi wahala da su ka samu wani abu idan ma bai so ka da wannan ladar ba sai ya dauke su da wuri Allah bai so ka ma ka samu wannan ladar ba amma sai ga mutane suna gudun iyayensu shi baban shi ya tsufa ya dame shi wannan tsohon yana kaza bayan Allah ta'ala ya ce wala huma ufin wala tanharhuma kada ka kuskura ka gaya musu kalma guda daya ta tir wadda ke nuna ko a zuciya ka nuna baka ji dana abin da yake ba da zai zo falon ka mai tsada yayi fitsari ko ya bayan gida ko a zuciya ranka ya baci sai ka samu matsala da ubangijinka mahaifinka ya zo falon ka ya fitsari ya bayan gida mai littafin kaba'ir yana magana kan mahaifiya ya kawo wani baiti ya ce wa kam ghasalat ankal azabi yaminha so nawa mahaifiyarka ta wanke ma kashi da hannun dama ka san an yi eh diyo bayan gidan da zai ma ya kai wanda kai ne ya kai kwana nawa zai yi ya tafi ya baka wuri amma har ka kosa da shi ko a zuciya ka nuna bacin rai game da mahaifinka ko mahaifiyarka cewa sun dame ka matsala ce wurin ubangijinka matsala babba bare haka fito ka faɗi wata magana game da shi ko game da ita mutane suna bani mamaki Allah ya gyara zuciyarmu bare har mutum ya ce shi ya gaji da mahaifinsa wai zai kai shi gidan tsofaffi ka je ka kai shi dan duniya za ka tsufa haka kai ma ɗanka zai kai ka kama tu dinu ko ba haka ba kana na wataran kai ma ɗanka zai kai ka in Allah ya so sai ya wulakanta ka ka ki mutuwa kai ma ɗanka ya ɗauke kai kai kai ce to zo mu je is your turn today is, is your turn Allah ya gyara zuciyarmu don haka duk waɗannan abubuwa da muke karantawa ɗan adam ana halitta ne zai zo a mataki guda bakwai na farko dai eh, wancan wato eh, wato daga mani ko sannan gudan jini sannan tsoka to wannan aya fa hadhihi thalathatu atwar ita wannan aya ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ta faɗa mana mataki guda uku na halittar ɗan adam akwai ɗaya ayar cikin suratul mu'minuna wadda take faɗa mana wasu matakan gaba Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ya ce yake bugan kirji yana cewa baka san ni wane ne ba to zo ka san ko kai wane ne ko ba haka ba Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Allah ya ce mun halicci mutum daga tsantsan tabo turbaya yumbu tabo shine matakin farko na halittar mu eh kamar da ya tambata a ingantaccen hadisi manzon mu annabi Muhammad yake ba mu labari cewa da Allah ya tashi halitta annabi Adam sai ya ɗauko kowane ɓangare na ƙasa sai aka kwaɓa sai aka yi shi Baƙar ƙasa jar ƙasa farar ƙasa shi yasa da muka tashi fitowa duniya za ga ɗan fari za ga ɗan baƙi, za ga ɗan kala kala ga mu nan wannan hikima ce ta ubangiji kuma dukkan mu 'ya'yan adamu ne idan kana so ka gane hoton tsayuwar filin alkiyama ka bari sai an je taron da ake taron arfa za ka ga mutane fululu da fararen kaya wani baki kirin wani baki wuluk wani baki sidif wani jawur da shi wani fari fat wani dogo wani gajere kowa ga yana shi yasa Allah yake alfahari wa mala'iku da wannan taron wani sarki ne a garinsu ya aje kayan sarki ga shi gaban Allah ba hula daga shi sai abin nan farin zani sarki ne ana gyara kimtsi a nan ba kowa ba ne tsaye yake hoton za a tsaya tsirara an jima gaban Allah wani shugaban ƙasa ne gashi daga shi sai farar riga wani gwamna ne wani mai arziki ne idan ba gaya maka akai ba kowa ka gan shi ɗaya ne babu wata alama da ke nuna wani ya wani ko ta fiskar halitta ko ta fiskar ƙasa ko ta fiskar matsayi gaba ɗaya an zama abu ɗaya Allah yana alfahari da wannan taron yana wa mala'iku alfahari yana cewa waɗannan wane ne ce bayina ne mai suke nema ce ya Allah gaba ɗaya sun zo daga kowane yanki na duniya abu ɗaya suke nema gafara ka ya Allah sai Allah ya ce mala'iku ku shaida gaba ɗaya bayin nan nawa da suke arfa dun na gafarta musu malam kaga ban je aikin haji ba wallahi ban samu dama bane tunda za a yi bonan zan gafara ko ba gane ba za a dube mu gaba ɗaya a ce an gafarta mana to me zai sa ba zan je ba kuwa duk yadda za a yi sai na je in dai ga hali kwarai kuwa to waye zai bar irin wannan dama ta kubce mashi sai dai wanda bai da hali Allah ka ba mu ikon zuwa don haka Allah tabaraka wataala ce wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin sai ce thumma ja'alnahu nutfatan sai muka maida shi maniyi a jikin da namiji da ya kusanci mace sai ya sanya wannan mani a cikin tafi ƙararin makin Allah ya ce cikin wata matabbata mai aminci wurin da yake safe mai aminci mahaifa malam likita zai gaya maka halittar mahaifa da ka ga yadda halittar mahaifa take malam ka san Allah Allah ne Allah ya ce fi ƙararin makin cikin wata matabbata mai aminci ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة أنا نن الله يتي سي muka halicci wannan maniyin ya koma gudan jini kwana nawa kwana arba'in kamar yadda muka ji a hadisin manzon Allah fa khalaqana alaqata mudgata. muka mai da gudan jinin ya koma tsoka fa khalaqana almudgata idaman sai muka mai da tsoka kaga wannan waccan aya ta faɗi wannan ba sai muka mai da wannan tsokan ta koma ƙashi ƙashi jariri yana da ƙashi hmm. ana nan ya koma ƙashi Allah ya ce fakasauna izama lahman wannan ƙashin nan sai muka yi mishi riga da wata tsoka aka yi naman fuska ai kaga naman fuska bai da kauri ba kamar naman cinya ba ko ina Allah ya sanya kowane nama inda ya dace da shi fakasaunal izama lahman sai muka yi wa wannan ƙashin riga da nama muka lullube shi da Allah ya so sai mu fito a kwarangwal za mu yi kyan gani ba za mu yi ba fakasaunal izama lahman fatar da ta dace da ido shi aka sa wa ido kuma kowace halitta Allah ya ajiye ta a inda ta dace to kaji yanzu da Allah ya ɗauko al'aurar ɗan adam ya dawo da ita goshi ya za a yi amma bai yi haka ba sai Allah ya dubi inda ya dace sai ya aji da Allah ya ɗauki idon ɗan adam ya dawo da ido gadon baya to ta ya za a riƙa kallo Allah bai yi haka ba inda Allah ya aje ido nan ne ya dace da ido ba a taɓa samun wanda ya ga cewa kai wannan position bai dace da ido ba da ya kamata a ce ido a nan gefen yake ko ba haka ba inda Allah ya aje ido ya dace ka duba inda Allah ya aje baki ka duba inda Allah ya aje haƙora da za a ce haƙori ɗaya biyu sun fita sai mutum ya koma wawulo baya kyau kai malam Allah ya yi aiki malam fakasaunal izaba lahman ana nan sun thumma ansha'nahu khalqan akar Allah ya ce sai muka fito da mutum a matsayin wata halitta ta musamman shine jaririn can da aka faɗa a can muka fito da shi khalqan akar. sai Allah ta'ala ya jinjina wa kansa ya yaba wa kansa don ya koya mana yaba masa sai ce fatabarakallahu kai girma girma daraja ɗaukaka sun tabbata ga Allah ahsanul khaliqin wanda ya shine mafi kyawo mafi iya halitta Allah shi ne mafi iya design duk wanda kaga yayi wani jirgi sai da ya kalli wani tsuntsu wanda Allah ya yi kwaikwaya yi jirgi da kaga ana yi na yaki akwai tsuntsun da aka kalla aka kwaikwaya aka design shi kuma Allah bai kwaikwaya wurin kowa ba wallahi malam ko zuwa kai kana kallon discovery channel sai ka ga wani tsuntsun ka rasa yadda aka yi kamar roba idunkule i tsalle i kife i gyara kai malam Allah Allah ne wanda tsuntsu ne ya yi tafiya kusan kwana tara bai sauka ba kwana tara da wani abu bai sauka ba yana ta gudun shi daga wata ƙasa zuwa ƙasa sun sa mashi abin gane tafiyan tsuntsu sannan suka gane tafiya kilomita nawa yi kuma kwana nawa yi kafin ya sauka Allah Allah Allah ne idan Allah ya aiki to sai dai kawai a ce fata barakallahu ahsanul khaliqi to amma duk wannan Allah ya ce thumma innakum ba'da zalika lamayitu to duk wannan abin da aka yi mataki mataki ana nan wata rana lamayituna mutuwa tana nan za ta same ku ranar kiyama kuma Allah zai tashe ku dama sakon shine ka yadda Allah zai tashe ka in dai baka gagari Allah ba ya biyo da kai waɗannan matakan yayi ka to ko baka gagara shi ya dawo da kai baka gagara Allah ya dawo da kai to kaji wannan su ne matakai shi yasa wata rana rufa'a ibnu rafi' Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce jalasa ilayya umarun wa aliyin wa zubair yake cewa umar ɗan khattabi da aliyu da azubair wata rana sun zauna a wurina kai daga ciki hada sa'adu ibnu abi waqas ya ƙara cewa ma wa nafarun min ashabihi da wasu da dama daga cikin sahabban manzan Allah suka zauna yake cewa fatazakaru wato sai suka ci gaba da yin muzakara suna tattaunawa a akan al'azla menene al'azla abinda ake cewa azalo wani abu ne da ake yi kamar nau'i ne na na family planning tsarin iyali a da lokacin can babu kwaya babu implant babu kaza ana ganewa idan ba a so mace ta samu ciki saboda ɗanta ƙarami ne a lokacin da mutum ya kwanta da ita ko da ruwan jikinsa zai zo sai i janye kansa sai zan bai zuba mata ba ma bare a ɗauki ciki shi suke cewa azalo wanda sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin azalo sai annabi ya ce ba laifi bane a yi haka amma ku sani babu wata rai da Allah yake so ya halitta wannan azalan naku bai hana halitta in dai Allah ya nufin halitta sai ya halitta ku dai ku dai ku yi yan dabarun ku ku gama amma bai hana Allah ya abin da zai ana ganewa yawa ba nan da ke baku labari ba wani eh, wanda zai wa Allah dubara shi yasa muke so kada kai karatun boko kaɗai ka hada na addini shi addini wato kwalliya ne wallahi duk wanda yake da ilimin boko ya san addini ko da dan wani adadi kaɗan ne za ga rayuwar shi ta fi ta kowa sha'awa saboda tafiya yake da fuffuke biyu ana ganewa ya san rayuwa ya kuma san addini shi wannan matsala ya samu an tsoratar da shi in ka tara 'ya'ya ka shiga uku an ba shi tsoro da ƙyar aka samu ya aure bayan shekaru yana ta plan yana ta plan kasa ka ke cewa in baka yi planning ba hawa malam kai da Allah ya ma plan tun kana ciki ai an wuce wurin kai dai dogara ga Allah ka ci gaba da nema kar ka gaza Plan kuma Allah ya riga ya abin da inda ya ce za ka canza ka wallahi ba wanda ya isa ya canja wannan plan kai dai bakin kokarin ka yanzu ya gama dubarunsa dai ya zo ya yi aure ya jawo matarsa kunne ya ce after two years kada ta kuskura ta haihu sai bayan shekara biyu saboda ya nemi kudin rago ya nemi kudin kaza ya shirya to in takaita mana ba te wata ɗaya ba sai ga ciki kaga fulan na farko ya me ya rushe aiko sai bala'i sai dai aje a zubar da ciki shi bai yadda ba ba haka sakai ba wannan ba shi bane agreement ɗinmu da ke Eh, ya buga turanci a je a zubar da ciki aka dai kwakwabe shi aka bada hakuri tunda Allah ya kawo kuma mu musulmai ne ya hakura amma ba da ya so ba a haihu ya kama yan kame kamen da zai da tarkato abin da zai tarkato da aka tashi haihuwa malam sai ga yan biyu bai shirya ba aka zubo mai yan biyu mata kasan mata sun fi cin kuɗi ko da mace da namiji aka haifa mace ta fi cin kuɗi komi na ya fi tsada su mata 'yan kwalliya ne aka zubo mai guda biyu 'yan mata ya gama gungunin shi kuma ya ji daɗi an haifi 'ya'ya ya zo ya ɗauki nauyi lafiya lau matan na shayarwa ba ta wuce wata shida ba wata bakwai sai aka ce ai ciki ne da ita cikin ma ya yi wata ya sake gigi cewa 'yan biyu maza ya'ya nawa ya'ya hudu cikin ƙasa da shekara biyu aka sake ba shi haihuwar ɗa namiji ɗaya kuma duka dai bai cika shekara uku ba ya'ya biyar sai mu ga ta dubara in yarwa zai yar ko ba aka in zubarwa zai zubar wato in kana wa Allah izgili ko kana wasu 'yan dabaru ya'ya biyar aka ba shi kuma wallahi gaba zai ji daɗin su zai ji daɗi da Allah ya ba shi kyauta ce wani na nema da dukiyarsa da arzikinsa babu kai Allah ya baka ka gode wa Allah to kaga masu irin wannan su ma suna nan sai mutum rika ganin ai yana tafiya da rayuwar shi ne yadda yake so ya san cewa yadda Allah yake so bane ba yadda kake so ba Allah ne ya so abin ya yi haka akwai waɗanda na sani zan iya kama sunan su manyan mutane a ƙasar nan babu inda ba su shiga ba daga addu'a zuwa 'yan dabaru a sama haihuwa amma Allah bai yadda ba wasu haka suka mutu ba haihuwar ba su haihu ba saboda ba ƙarfi ba ne ba dubara ba ce ba iyawa ba ne to wata rana sahabban manzo sallallahu manyan sahabbai to kaji irin su Umar dan Khattabi Aliyu dan Abi Talib zubairu dan Awam Sa'ad ibnu Abi Waqas malam yan aljanna dai manyan mutane da wasu ma daga ciki da ba an bato su ba suna maganganu akan wannan azalu faqala sai annabi ya ce la ba'sa bihi ba laifi bane in bukata ta taso ku yi haka din faqala rajulun sai wani mutum ya ce innahum yas'umuna al maw wato almau'udatu sugura ce ya rasulullah mutane fa su a fahimta su da Allah ya ce wa idhal mau'udatu su'ilat idan ya da aka birne ta da rai ran lahira aka tambaye ta me kika yi wa babanki ya kashe ki da rai ai akwai wannan ayar ko to wa'ad shine kashe ɗa da rai kashe ɗa ya wato ta hanyar binne shi sai shi wannan sahabin ya yi ta maza sai ya gaya wa annabi ya rasulallah mutane suna zaton cewa duk wanda ya zo kwanciya da matarsa maimakon ya zuba ruwan jikinsa a jikinta sai ya janye kamar irin wancan ai karamin family planning yake karamin kashe ɗaya yake yi ana ganewa tunaninsu kenan da suka gaya wa annabi haka sai annabi ya ce a'a al'amarin ba haka yake ba faƙala aliyu nan take aliyu dan abi dalib yana kusa shi ya ba da amsa Allah ya kara masa yadda sai ce la kunu mau'udatan duk dan da kaji an ce mishi mau'ud wanda aka yi mishi irin wancan kisa sai ya baro matakai guda bakwai sai ya baro matakai guda nawa guda bakwai hatta ta murra wato ko ba wata rai da za a yi makisa hatta ta murra ala tarati asaba sai ta wuce matakai guda bakwai mataki na farko sulalatin minti wannan mun ji ko mataki na biyu summa takunu nutfa summa takunu alaka summa takunu mudga summa takunu izama summa takunu lahama summa takunu shay'an akhar khalqan akhar sai an bi wannan matakan idan yaro ya zama wannan matakin in an kashe shi to ya zama ma'uda, amma idan ba haka ba babu ko shakka malamai sun tabbatar da ko da ciki ne aka zubar da shi a ƙasa da wata hudu ana ganewa bai dai zama mutum ba dalili kuwa har yanzu ba a yi mashi halitta ba domin kwana arba'in yana digon mani ya zama gudan jini sannan ya zo ya zama tsoka to daga wata hudu ne mala'ika ya zo ya hura masa rai yanzu kisa za a yi ana ganewa yauwa kar kuma wani je ce na ce a zubar da ciki wato abinda eh, haɗin kai na malaman musulunci da kuma likitocin musulunci kusan akwai likitoci masu tsoron Allah in an tambaye su za su faɗa abu akan ilimi bisa amana babu ƙoƙarin kare turawa za su yi bayanin gaskiya ɗa bai zama ɗa sai ya kai wata hudu cur abin da ya gaba to yanzu ya samu rai ana ganewa to abin da ya yi baya hukuncinsa daban idan bukata ta taso ana iya ci da cikin misali a zo a cewa misali mace tana shayarwa kamar yadda suke faɗa shayarwa take dan zai wahala ko za a shiga wani hali sai likita ya ce in ba a cire wannan cikin ba akwai matsala kaga yanzu da shawarar likita sai malami ya bada fatawa sai ce to tunda masana fannin sun ce in ba a cire cikin ba to a ƙarƙashin wannan muna bada fatawa cewa a cire cikin saboda Allah ta'ala ya ce kaza ya ce kaza eh, wala tulqu bi aidikum ila tahluka ko kuma likita ya ce wannan cikin yana iya tafiya da rayuwar mahaifiyar idan ta wannan cikin ya zama ta ya girma a jikinta za ta iya rasa ranta sakamakon wasu hadari kaza da hadari kaza a matsayin shi na masanin wannan bangaren kaga wannan ba aikin malam bane sai dai in malam ne likita in ko shi ba likita bane malamin sai ce to gini akan maganar likita to muna ba da fatawa cewa a cire cikin jama'a muna ganewa shi yasa kasashen musulmi da suka ci gaba akwai haɗin kai tsakanin 'yan boko masana zamani da ilimi da kuma malamai saboda tare ake aiki ba wai wata ƙungiya bace ta 'yan boko daban su wasu mutane ne shaidanu ku kuma 'yan addini ku ne na Allah abin ba haka yake ba wallahi dole bai yiwa duk mu zama malamai bai yiwa duk mu zama yan boko a cikin mu akwai yan boko yan bokon ma wanda suka karanta likitanci likitancin ma na kunne na ido na haƙori na kaza na kaza haka cikin mu akwai injiniyoyi na kaza na kaza na kaza da yawa na kan mana misali ko masallaci za a gina duk injiniyan da aka kawo yana da kyau kuma a nemi shawarar malamai ya ya dace a yi bari. ana ganewa daidai ina ya dace a yi abu kaza ina dace a yi abu kaza sai su faɗa a ilmance don akwai rubuce-rubucen malamai addawabitu shari'iyya li bina il masajid wato ka'idojin da shari'a ta bayar a bi in za a gina masallaci wannan bai nuna shishigi ga ilimin injiniyan ba ba shishigi bane ga ilimin injiniyan siminti nawa za a sa a'a ya za a gina wannan shi Allah ya sanar shi kuma wannan malamin ya san ka'idojin yadda abubuwa suke a shari'ance haka in an zo bangaren likitanci to da haka yan in muka haɗa kai sai mu samu nasara duk wannan ilimin da yake fito mana daga cikin alkur'ani yau shine yake fatsama yana zama ilimin rayuwa kaga wannan ai cikakken kimiyya ce ake karanta mana a wannan aya yanda ake halittar mutum daga wannan mataki zuwa wannan mataki daga wannan mataki zuwa ainihin wato wannan mataki muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu ya dora mu akan daidai babu ko shakka wannan aya akwai ilimin muka a cikin ta matuƙa na dai so mu dunkule su ne mu takaita a kai amma ilimin muka suna nan da dama wanda aka yi bayani dangane da wannan aya idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi aya ta shida kenan ko ko aya ta bakwai